shi da wanda aka kama mai suna abubakar abdulkadir mai kimanin shekaru hamsin da aka fi sani da sambo wanda ke zaune a ƙauyen alingora da ke cikin garman hukumar Kola, dubunsa ya cika ne bayan da ya kashe wani ɗan ƙaninsa mai kimanin shekaru hudu da haihuwa kana ya daddatsa shi gunduwa gunduwa kafin daga bisani ko dafa wani san jikin yaron da ya kashe Mista Yakubu ya na babu zake zama kwamishinan yan sandan jihar Taraba ya kuma bayyana yadda aka cafke wannan dan taliki mun kama wani mutum shi kuma yaro ne ya bata ana neman yaro yaron kuma na kanisa to da suka gaya mana muka shiga bincike mun samu ya ashe shi ya kashe yaro shekara hudu ya kashe shi ya daddasa shi ya babbaka shi to ba mu san manufansa ba ko zai ci ne ko kuma zai kai wani wuri ne to amma bincike zai nuna mana to sai dai kuma da yake amsa tambayar manema labarai wannan dattijan abubakar abdulkadir ya ce ya ko dafa naman yaron ne ma domin ya yi magani da shi abubakar abdulkadir a'a ban kashe ba ya mutu ne da dai na gugunta lana sa abu ta da niyan sarrafa gargajiya wani gargajiya na maganin magunguna daban-daban tunda ya riga ya mutu kuma nawa ne ba na wani ba ga a wannan gidan na bunne yara ya kai uku abinda ana kara ilmi ne ana gane wasu abubuwa ce ya kai ni wurin baya ga wannan ma rundunar 'yan sandan jihar taraban ta ko samu nasarar bankaɗo wani maɓoyan ta gari da suka da masu garkuwa da mutane da kuma yan fashi da makamin da ke addabar jama'ar jihar kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ke cewa akwai kuma mafaska da masu kidnapping har yanzu a wani gefe su kuma shugabansu mai suna ya kuma umar ɗan shekara 27 wanda yana tare da jama'an da sun kai wajen goma sha hudu wasu su mun kama mun kama mutum goma sha hudu tare da shi wasu su sun gudu sun bar mana kasa. Ja Tarabade na mako cikin jiyar da ke fama da matsala masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yanzu batun da kwamishinan 'yan sandan jiya ma ke cewa suna nasu kokari a yanzu. Muna mu 'yan sanda mun tashi a tsaye musamman shi babban mu shi wato shi aji ya ba mu umarni domin mu kafa wasu kashi wanda musamman aikin su ne na neman kama irin masu aikata wannan halaye na kama mutane suna garkuwa da shi cewa sai sun kawo kuɗi to yin haka mun sami nasara da dama wasu nasarori shine na na ambata don akwai lokacin da wasu kuma mun kama an sami kudaden da su karba a wajen yan kwan kwamishinan 'yan sandan jihar taraba da mista yakubu na baba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya